a wata wasikar da ofis ɗin shugaban ƙasa ta fitar tare da sanya hannun shugaban sashen sadarwa ta fadar ijon ahin shugaba na adudan kwakofa da ya bukaci da jami'in da ke gabatar da karar masu yin almubazzaranci da dukiyan ƙasa wato osp a takaice da ya fara bincike kan wannan al'amari domin ajiye doka a ta, sai dai ya yi makaramin ministan charles ahin godiya tare da fatan alkhairi biyo bayan ya sallame sa daga mukamin san malam sharif abdulsalam mai sharhi bis harkar siyasa ta ƙasa na ganin kamata ya da shugaban ƙasa na adudan kwakofa saurari bayanin karamin ministan tukuna ya dau mataki a kansa. Ba wani tambaye shi wani ba, ba ji maganar bakin shi ba, ba wani wani bincike bisa ga wani abu kawai shi kansa ya shige shi. Ya ba mutane da yawa, me yasa hakan ganin abu kawai a can an shige mutum. so shi wanga abu dai a wurin wanda muka yi siyasa muna ganin kamar Ta ya kamata a ji maganin bakin shi. babban ah, jami'i a sashen gudanarwa ta musamman a ofis ɗin mataimakin shugaban kasa Malam Ali Suraj ya ce matakin da ofis ɗin shugabancin kasa ta ɗauka shine mafi a'ala tare da mayin adawa bisa zargin cin hanci a ofis ɗin mataimakin shugaban kasa. Wanda ya doke shi aiki ya ba shi aiki shi ne wanda ya kore shi. Mu dai muna neman abin da zai kawo mu ya mu gyara kasa ne. Cashe ne maganan da ya faɗi na ah, maganan nan bai da tasiri kuma maganan shi nan ba gaskiya ba ne. Kasan dama lamari ne na kiyayya kuma mutane na ganin kaman inda mai gidana ya kai cikin lamarin shi na siyasan nan Ne ba kage za yi mai ba kuma dai ba za mai abin da zai bari wai don ya koma baya ba waɗanga duka mun ce cikin dabaru ne na yan siyasa. Dokoshin batun karban kuɗi kafin masu zuba jari su samu ganawa da imma shugaban ƙasa ko mataimakinsa yana tasiri wajen korar masu zuba jari a nan ƙasar Ghana tare da ma janyo matsala tattalin arzikin ƙasar wannan ne tambaya da na yi ma Malam Abubakar Shuaib masanin harkar tattalin arzikin kasar ga dai bayani da ya mini. Eh ai abin da ya sa Anas ya yi wannan bincike kenan saboda mutane suna jin kishin kishin kaman in investor suna son su shigo da kudin su kasa wayanda ke rike da iko ko ko ke da iko su bari abubuwa su tafi yanda ya kamata suna son kai suna son karbi rashawa don shi wannan abin yana sa ma investment drive mutannaki bai bar mu samu investors kan da muke so saboda shi ya kwanta kasa yi wannan bincike kuma ya kama shi wannan minista da wangali Kaman dama abinda ake ake tunanin kaman suna yin na ashe gaskiya ne suna yi don shi ina ganin kaman eh, duk wanda ke rike da mukami gobe wani investor yana son ya shigo da kudinsa cikin Ghana in zai yi mu'amala da shi ya yi ya yi shi fi sabilillahi don wasu al'umman Ghana sun gabatar da ra'ayoyin su game da matakin da shugaban kasa ya dauka na tsige karamin ministan kuɗin kasar sunana Muhammad Miro to abin da dai aka yi dai wallahi ji Baturo is a good move abin da mun ga muke so kenan kaga yau corruption she bari Ghana muke wahala na ransu da Allah this time around dai wallahi move da staff da take nan wallahi yayi fa mun farin ciki sosai fa Mr. Addison ke magana nan batun Anasin shi don kanshi ya taba yin kawo labari kaman abin ga tsofaffin shugaban abin ga kwallon Ghana ya ce in za ka ga president ka bi kan shi. Ya yi magana ya bari kamar president ma na da hannu cikin rashawa ba mu gan da abin yake ba Hal wanda ya taimaka an kai report ma an kashe shi halau ba komi ba shi yanzu kuma wannan anas no yi magana aka ci an yi wa mu ba mu yarda da gaskiyar shugaba ba Hamza Adam daga Kumasi Ghana